Shekaru uku jere ga juna da makarantar CS Lazare ta biyu ke fuskantar bala'in gobara. Bana dai an gano wanda ya haddasa gobarar da ta afku ranar 27 ga watan Oktoba nan da ya shuɗe tare da taimakon ɗaliban makarantar. Bubakar Sule, Profiza a CS Lazare ta biyu ɗauke da bayani. murhun tara da suka kone da kujerun zama na yara su 80 da kuma tablo wanga da ake rubutu shi cikin kilas su kuma su tara cikin binciken da mun kai ta Allah ya samu samu yaron ne sa hutu kuma mun sa shi ga hannun hukuma wallahi nan da yayi karatu amma an ɗebe shi Janan bai cika Allah kwalkin mu bana dai huta ta uku ce ga anan lazare tare da gudunmuwar yara da owayen yara har ma muka samu wanda ya sa hutu. to yaro yanzu duk wanda sun ka gani da ba ɗan nan gaba ne in dai suna wani shakku suka yi gare shi gaya mun ne za su in sun gaya mun muke zuwa mu hidda mutunan waje ko masu motuna daga shigowa suna huce cikin lokal sun kai moto biyar da mun kama mun kai musu 20 ga watan Ogista 2015 ne aka buɗa makarantar CS Bani Fandu ta biyu inda babu ɗakin ɗaukar darasin ginanne ko ɗaya ranar Laraba 29 ga watan Nuwamban da ya shuɗe gobara ta tashi a can bala inda ya abku jim kaɗan bayan an karɓi teburorin zaman ɗaukar karatu a ranar Litinin Idrisa Buraima daraktan makarantar na kira da babban murya ga masu niyya da su kawo masu tallafi. Gobarar kusan ta mai komi, ɗakunan karatu na zanaki shida suka kone, teburkan zama 250, allon rubutu 14. A ranar Litinin muka karɓi teburkan zama 200, a ran Talata wannan lamari ya faru. Jiya jama'in 'yan sanda sun zo sun yi min tambayoyi, ina jin za a gudanar da bincike. Kayan aiki ba mu da komi, inda muke ba mu da makewayi, muna buƙatar taimako ga duk wanda ke da niyya. anan nan muna da ɗalibai 950 da kuma malamai 31. A naji bangare gwamnan yankin jihar Yammai ni Ali tawu ya ce. Euh, Za kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba domin gano musabbabin gobara a makarantu. A halin yanzu muna kira da amai da hankali kuma a kula. Wannan mugunyar ɗabi'a ya kamata mu yaƙe ta tare da ƙoƙarin kowa musamman ma yara. Ɗalibai malumman ba da karatu da uwayen ɗalibai suna nan suna faɗi ka tashin ganin sun samo ciwo kan wannan lamari.